Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku masu sauraron mu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen litinin hudu ga watan Janairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Zaman aure zai yi kuwa da duka? Anya kuwa za a ji daɗin zama tare idan da duka? ƙauna da tausayi za su ɗore kuwa tsakanin mai duka da wadda ake duka? Me yasa wasu maza ke yi wa matansu na aure dukan kawo ruwa ne? Me hujjarsu? Al'ada ko addini? Rashin ilimi babban matsala ne. Mutane ba su sani ba rashin ilimi shi kai ga har a yi duka. ina ganin gaskiya mata su ke tsema kansu duka a hannun maza. Gaskiya fi da mu mazan da matan su muna da laifi. Zauren matasa na tahe da muhawara a kan mazan da ke dukan matansu na arme. To su kuma masana musamman ma na wannan ilimin halayya da zamantakewa ɗan adam yaya suke kallon mijin da ke dukan matashi? Ba wani abu ne illa abin da muke cewa lack of confidence. Bai da confidence a zuciyarsa ya gaza sai yake kokarin sai ya tursasa ta tabi wani yana tasowa ya ga mahaifinsa yana dukan mahaifinsa yana tasiri a cikin zuciyarsa. To muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu. Ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila a madadin duka masu saurari muna miki sannu da zuwa. gaskiya ne saboda sun ana ta tambaya suna ko da yake muna cewa baki da lahiya eh, to barka da dawo na ma samu masu wanda suka yi kuma da tuta to Allah ya kara lahiya da kwarin jiki yau wato a facebook mun yi muka tambayar cewa a ganin ku zaman arme zai iya yiwa da duka ga amsoshinku hmm. wasu maza sai a hankali ɗaga hannu ka ke matarka daga baya ka kewaye da ita gaskiya zama aure da duka ba zai yiwu ba don rai guda ne sako daga fola shade mujidat hmm. a gaskiya duka bai taɓa sa aure ya ɗore domin mu mata rauni gare mu kuma ba a biya halinmu sai dai haƙuri da juriya shine ke sa aure ya ɗore sako daga halimat h musa gaskiya waɗansu matan su suke jawo mazajen su doke su ta hanyar rashin ladabansu wasu kuma mazajen ne ke da laihi amma ni ba zan yi zaman arme da duka ba sako daga amina usman wani zai yi wani kuwa ba zai yiwu ba abin da ya sa na ce haka kuwa wani inda kuɗi wallahi ko me zai yi mata za ta zauna wani ba kuɗin amma sanda take masa zai sa ta zauna sako daga zainab suleiman unguwar rogo jos zaman arme ba zai taɓa yiwuwa da duka ba domin lokacin da za a baka arman ba a yi da kai za ka dinga dukanta ba kuma kai ma kana da ƙanne da 'yan uwa idan ka armar da 'yarka mijin da ya arme ta yana dukanta ya za ka ji kai ma kana arman 'yar uwa wasu ce Allah ya shiri mazajenmu ya ganar da su gaskiya Allahumma amin sako daga Yunus Maryam ina ai ba yadda zaman aure da duka zai yi ƙarko domin duka abu ne da ke kangarar da zuciyar mutum shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku buge su to ku buge su a hankali ba da ƙarfi ba kuma ban da fuska saƙo daga najiya usman t funtuwa hmm, yau da gobe matuƙa ana maganar zaman arme haƙiƙa ana yin sa ne bisa soyayya matuƙar kuma aka ce maka so da ƙauna ne to a gaskiya babu abin da zai sa a ce ana haɗawa da duka saƙo daga maimunatu aa kuriga Gaskiyar magana, zaman aure ibada ne, kuma zama ne na yadda da aminci da fahimtar juna da riƙon amana, saboda haka ban ga wani dalili da zai kawo miji ya ta jibgar matarsa ba, matuƙar dai akwai soyayya. Allah baya son zaman cutarwa, don haka gara a sake ta maimakon duka. Sako daga Abdullahi a shaka. Yau da gobe, kwarai da gaske zai yiwu, saboda ai so hana ganin laifi ne. in dai da ƙauna matar ta ji ta gani zai yiwu ya sha haruwa a yi a yi a raba arman amma matar ta ƙi yadda sako daga adamu baba Allah ɗaya gari bambam wata ta taɓa faɗa min cewa wani lokaci in bata sha duka ba ba ta jin daɗin jima'i amma ra'ayina ko kaɗan duka bai dace ko da jaki ba balle ɗan adam sako daga usman abubakar modubbo hmm, ai wasu matan ma idan har ba miji mai duka ba ba su iya zaman arman amma a zahirin gaskiya duk namijin da ya daki ƙanwata ko ‘yata dan tana matashi shi to wallahi ranar zai san tana da dangi sako daga abubakar ahmad roni ha yau da gobe gaskiya kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi to ni da ya gani na muddin namiji yana dukan matarsa to zaman lafiya sai dai an yi sa'a da fatan waɗanda suke dukan matansu za su daina sako daga shehu bashir fulani Matsalar duka a aure wani abu ne na dubawa. Shaidu da dama waɗanda suka ganewa da idansu sun faɗa shirin yau da gobe cewa sun sha zuwa asibiti dubiyar matan da eh, mazansu na aure ke yi wa dukan kawo ruwa. To abin tambaya a nan, idan ana gina zaman aure ne bisa tubalin ƙauna da tausayi, to me ya kawo duka a cikinsa? Anya kuwa auren duka zai yi ƙarko? Ku biyo Hassan Maina Kaina da abokan muhawararsa a cikin zauren matasa ku ji yadda suka dubi wannan batu. Alhaji Abubakar Umar Tsari sai kuma Alhaji Gambo Abubakar sannan sai Malam Muhammad Nefa wanda shine na'ibin limamin masallacin bayan UTC. Malam Muhammad Nefa in zan fara da kai. Akwai wato wani abu da ke faruwa tsakanin ma'aurata. Wani me yasa wasu maza ke dagewa duk su su yi ta dukan matansu na aure har sai sun ji musu rauni. kasancewar wasu mazan na wato tunkafo da wasu daga cikin hujjoji na addini to a billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rashin ilimi babban matsala ne rashin sani shi ya kawo ga duka idan ba haka ba mace ba baiwa bace ya kamata ka nuna godiyanka ga Allah madaukakin sarki wanda taimaka ka samu irin ta ta hakura da irin halinka mutane ba su sani ba rashin ilimi shi ka kai ga har ai duka har ma wasu su tashi da rashin abin nan ce ai an ce a cikin Kur'ani ma malamai suna karantarwa cewa yi ma mata duka har a dake su to ba irin duka da ake tsamani ba duka ne ga za ga ƙara ma ba zafi har ma an ce inda su samu hulan nan ma idan ka ɗauka ka jifi mace za ta kuka duniya din kaman adaki tabari yana ka buga mata wani makon ya ishe ta kafin ga wannan ai aka ce fa idan ta saba maka sakon na kuma ta saba maka ba wai ko kai din ba a ko jan Allah bi kamata ta yi maka ba don sabawa daban idan ta saba maka na kan abin da baka so alhali abin da baka so dinnan Allah yana so wannan ba sabo bane so in ta saba maka kuma ya dace daga abin da Allah ya ce kada a yi dole fa ai zuhunna kai ku ai ku ka mata wazi in ya kai ga kuma kai baka da ilimin da zaka gaya mata jawo hankalinta zuwa ga Allah kusa kusa ka samu wani wanda ya fi ka ilimi wanda zai yi mata magana inda ya kamata a sanar da a gaya mata don ta jar halayenta idan ta jaru ka karmi wani uzuri kuma wanda zaka wahar da ita idan wannan ka iya ƙoƙarin ka ta hanyar malam ko wanda ya yi mai ilimi mai faɗa ji ba bai yi ba fa a azuhun an ce ku kaurace mata don mace duk wanda ta san abin da ya kauta gidan aurenta ba za ta so da mata ba da abin da ba za ta sama a gidan iyayenta ba shi ya kauta gidanka kuma shi abun alfahari ne a rayuwar al'aruwan da adam idan bar sama wajen ka ba ta fito waje ba za ta so ba shi ne karfafa abin da yake karfafa zamantacewa wajen kaunar in nan duk wanda kake kaunan shi dole za ka suka jikin ku ta bi juna wallahi ka gawa kowa idan wanda baka kaunan shi in ya zo kusa da kai makauci kawai cewa za ka yi amma jikin ku yana shafan juna kuna hogin dan juna wannan kauna Allah ya tsakanin ku to gashi Allah da iko har ya kai ga wai zaka kaurace mata in ka tara hankali wannan kuma ya zama matsayin wazi gare ta idan aka yi wannan aka rashin sa'a duk da haka nan ba ta ji ba buhunna. nan da aka ci maganar bugu wanda jahilai wasu jahilai ba sa'a kanan wasu jahilai suka dauka sun samu garaba abin da za su yi wani fa har ya ware yadda kasa ana damban competition har da bismillah subhanallah to ba nan ba an ce duka ne ga ƙara amma babu zafi hullan nan ka ɗauka ka jefe ta za ta muka ihu wayo wayo wayo shari wayo shere kamar juna ta tashi dama hain da an da Allah sa su kenan inda Allah shirya su kenan ina fatan gane idan aka yi wannan har yanzu aka rashe sa har har dai bata gyara ba bata gamsu ba bata kuma inda abin da ake so ba to a nemo mutane haka mai ahali yi wa haka mai ahali ha mai faɗa a gidanka kai namijin da mai faɗa a gidanta ita ita ita matar a zo a zauna a yi magana a ba kowa laifinsa in da har aka yi wannan ita ce da laifi har duk da haka nan bata gamsu ba bata jaru ba idan kana sawa kanka da alheri rabon ku ya fi muku alheri wani Allah ya mu amana muwafaka Allah jara muna Alhaji Abubakar Umar Tsari ina da gare ka me zaka ce dangane da halar wasu mazaje wanda za su hau matansu da duka kamar Allah ne ya aiko su to kamar da malam Muhammad ya faɗa gaskiya rashin ilimi ne kuma ni ina ganin jahilci shi ne yake kawo namiji na dukan matan shi ai ba an kawo ta ba ne domin ka duke ta ko kuma don ku wulakanta ta ko ka ci mutuncinta ko ka tuzo ta ba ba kowace ya mace namiji zai je wurin ta kai tsaye ya ci nasara akan ta ba sai ya dan samu wasu wahalhalu na jan aji sai dai in haɗuwar banza aka fara yi domin gaskiya fi sabilillahi da mu mazan da matan muna da laifi matuƙa musamman wajen haɗuwa akan abin da shafi soyayya to kaga idan aka samu akasi na wajen haɗuwa kamar wurin bariki domin akwai waɗanda sukan ɗan yi zamantakewa na barikanci ka gane mana. to idan aka yi rashin sa'a aka yi irin wannan haɗuwa an ɗan zauna an yi zaman barikanci an ɗan yi zaman daren to an ɗebe sha'awan juna tun a waje an cire kiman juna tun a waje an cire soyayyar juna tun a waje to hassan maina kaina ana samun irin wannan matsala matuƙa amma ni a ganina duk mutumin da zai je wurin iyayen yarinya zai je wurin mahaifanta ya samu soyayya ta da kyar da wahala da shuɗin goshi ya san ba kyauta aka ba shi ba an zauna ga waliyanta ga shaida ga wane ne an yi soyayya ta arziki an yi soyayya ta zaman lafiya an san kimar juna to malam hassan maina insha allahu rabbi za a samu takaitawa a irin wannan wurin samun kamar dukanta haka alhaji gambo abubakar ko da zan ce alhaji gambo mai garan famfo ko eh, eh, wanda halima ta ji da kyau daga yau ka zama alhaji gambo mai garan famfo ka ga wata kuwa in famfon sai ya gyara ya lalace ne eh, ai famfon america ba irin najeriya ba ne ba ka gyara wannan ba to me zaka ci akan wannan maudu'i mu. wani lokaci ana samun matsalolin daga mata ne domin alal hakika duk wanda kaga ko da fada ake a waje kaga an kai ga duka to in ka bibiya an samu taurin kai da rashin ladabi da rashin girmama juna shi yakan kawo duka amma matukar za a yi bari na bari to zai yi wahala ka ga an kai ga duka to duk da dai gaskiya dukan bai dace ba amma wasu matan su ne da taurin kansu da rishin jin maganarsu shi yake ja har a yi masu dukan da bai shari'a ba ta tanar da shi ba abin da ya sa na ce haka wata ce za ka gaya mata magana ɗaya biyu uku ba za ta ji ba idan kai mata hurjin musta ka ɗan yi mata barazana kamar za ka duke ta to sai ta jawo abin duka ta ce za ta buge ka <laughs> to kaga kuwa in ka buge ta in ta buge ta kawo ma bugu kai kuma a matsayin ka na namiji in baka tashi tsaye ba ba to lalle tana iya yaɗe ka <laughs> to da wannan mu ina ganin gaskiya mata suna kawo su ke sai kansu duka a hannun maza zan matukar miji yana ganin kiman matar shi da darajarta bai kamata a ce ya duke ta ba kuma zai yi wahala ma ya duke ta amma rishin kunya na mata da rishin ladabi da rishin biyayya shine yake kawo har namiji ya duki mace amma da wannan ni ina ganin su kuma mazan gaskiya ya kamata a kai zuciya nesa domin idan hankali ya bata idan an ce menene hausa ake cewa idan hankali ya bata hankali ke nemo shi in hankali ya bata hankali ke nemo shi ko da ka bata shawarwari an mata nasiha da malam ya ce an yi an yi ai duka in wannan nasihan bai sa ta bar abin take ba duka ai ba zai ba sai za ta bari ba domin asali ma mu abin da muka sani duka yana ƙara kangarar da mutum ne ake cewa ba wai yana shirye da mutum ba eh, kuma yan magana sun ce abin da ruwan zafi bai dafa abin da ruwan sanyi bai dafa shi ba ruwan zafi ma bai dafa shi lallai kan Jamila. Na'am. Kayan mu ci gaba amma ina da gyara. Mm. Alhaji Gambo kulamba mm. Ya ce saboda ba duka mata ake duka ba. Mm. Amma shi da ya yi bayani sai nuna saboda da sai ya ce saboda rashin kunya da rashin ladabin wasu mata. Amma da ya ce mata gabaki daya muna da yawa kuma sun hada har da wasu waɗanda ba zan iya faɗi a nan ba <laughs> gaskiya yawa to su kuma masana ilimin halayya da zamantakewar ɗan adam irin su malam muhammad hadi musa na kwalejin share fagen shiga Jama'a da ke kano ko yaya suke kallon mijin da ke dukan matar shi to a takaice a dunkule ba wani abu ne illa abin da muke cewa lack of confidence mijin baya jin karfin iko a tare da shi a kan matarsa saboda haka sai yake kokarin sai ya tursasa ta tabi kamar yadda idan hukuma mutane suka yi mata bore za ta fito da 'yan sanda ko sojoji ta tirsasa su sai sun bi bai da confidence a zuciyarsa ya gaza ya rasa wasu abubuwa na haske na kima na girma na mutunci wanda take gani wanda za ta bi ita mace har kullum tana bin kima da girma da mutunci da haske na namiji idan namijin ya haɗu irin yadda take so a zuciyarta idan yana da abin duniya yadda take so a zuciyarta idan yana da wani mukami ko da mukami na shugaban yan farauta ne ko kuma shi babban dan farautar ne ma misali ba sai mukamin ya zama gwamna ko shugaban kasa ba to duk waɗannan abubuwan suna haskaka namijin yawa ko da ba ta shatawa zuciyarta ba amma dai tana kallon sa namiji to duk waɗannan abubuwan suna sa mace ta rinka bin miji to in har shi bai da confidence na wasu abubuwa da za su sa ta bi shi to shine sai ya yi ƙoƙarin compelling ya yi ƙoƙarin tirsasa ta wanda har sai ya kai ga bari ya dake ta kamar da gwamnati za ta iya sa mutane su zo su ah, jami'an tsaro su zo su tirsasa al'umma to shine abin da lack of confidence wani yana tasowa ya ga mahaifinsa yana dukan mahaifinsa yana tasiri a cikin zuciyarsa shi ma ya ji ba komai ne da ki matarsa ya riga ya taso a cikin haka haka kuma wato tasowar kenan to shawara shine wurin reno socialization upbringing a nan ne za a tashi yaro ko a tashi yarinya da ɗabi'a ta girma ta mutunci da biyayya a nan za a nuna masa daraja ta ya mace kuma ya yi wa kimanta wannan ya macen idan ya aure ta har na sha yi wa masu saurare na bayani cewar za ka tarar da hakimi ko shugaban kasa ko gwamna ba ma ya da wannan tashin hankalin igo din a cikin matansa har sai a ga yana yi musu a rinka cewa bi ta zaizai ko a ce ta mai asiri wani abubuwa wanda zai iya yiwa da hakan ne ko ba hakan bane amma ni abin da nazari na ya nuna min mm. shine ya gama wato ƙoshi da mulki in ya zo gida a ƙoshe yake kamar yadda za ka ƙoshi da abinci a mm. sake kawo maka wani abincin mm. kaga babu inda zai shiga so wannan bukatar tintin in in gwamna ya fito ya yi ni aka gama masa jiniya aka gama buɗa ku buɗa ya wuce ya je ya tsaya mutum dubu jiran mutum ɗaya aka zube ya faɗa aka ce a yi haƙuri ya faɗa aka ce an ji kuma an bi kuma an yi har ma an gama lokacin da zai da gida ya gama ƙoshi an gama tatse wannan bukatar ta mulki daga cikin jininsa da jijiyoyinsa da hanjinsa mm. an tatse tsab babu shi ma hakimi in ya koma masarautarsa shi ma za ga da dakatansa da masu unguwanninsa da talakansa da kowa in ya zo wucewa kowa sai ya yi kanin ruku'u ya zube ya miƙa wuya ya ji ya bi kuma an yi an gama lokacin da zai dawo gida sai ya dawo fanko saboda haka sai ya dawo gidansa ba ma ya iya tabuka komai na mulki domin an gama tatsewa babu to duk inda abin yake karewa shine wanda yake kamanni ni almajiri idan shi ba kowa bane shi kuma lokacin da zai koma gida to lokacin shi kuma tasa tasirin tasan girman take tasowa to wanda yake almajiri kamanni. ni a irin yadda nazari ya nuna min shi kuma duk ya gama yawo ko ina na je duk inda zai je an gama yi masa shugabanci shi kuma lokacin kamar yadda gwamna zai baro shugaban kasa chairman ya baro gwamna kansila ya zo ward dinsa to haka almajiri shi kuma wato mutumin da ba kowa ba zai dawo gidansa to lokacin shi kuma yana cike da wannan buƙatar da yunwa ta yake ji saboda haka in ya zo sai ya zama na cewa anan zai baza mulkinsa wannan ego din lokacin take bujirowa sai mata su kasa gane cewar yunwa ce ta mulki wanda duk dan adam namiji yana da ita lokacin da zai zo ya fara baza mulki a gidansa to lokacin ne matansa za su sha wahala su kuma da yake ba su fahimta ba sai su ga kamar mai mulki ne kamar mai taka ne mai kama karya ne azzalimi ne mai zage-zage ne mai wulakanci ne duk zai iya yiwa haka ne amma dai saboda dama wannan ɗabi'ar tana cikin zuciyarsa shine dalilin da yasa yake yin haka ni ina da ƙoƙarin mu fahimci gargajiyar asalin ko asalin kowace al'umma ta fahimci asalinta kuma ta duba ta ga menene maslahar da wani asalinta ta samu a zamanin da a zamanin da miji ana tasar da shi ya zama mai gida wanda a turance ka iya cewa boss boss ba yana nufin wanda zai zo ta dukan mutane yana kutufa su ba a jagaba shugaba mai fada aji jagora shi ake kallo abin da ya ce shi za a yi hmm. miji kenan a zamanin da ita kuma mace ana tashin ta ne a matsayin mai bi subordinate ita tana sauraron abin da mijinta zai ce tana sauraron gidan da zai ce je a zauna tana sauraron abin da zai kawo a ci tana sauraron dokar da zai kafa tana sauraron faɗan da zai yi ta bashi haƙuri kuma wannan yasa aka samu abin da ake cewa harmony tafiya tare sai aka zauna lafiya shi yana nan an bashi da ɗabi'arsa ta halitta ta cewar shi mai gida ne ita tana nan an batta da ɗabi'arta ta halitta ta cewar ita mai bi ce haka ne malam me kamata a yi to abin da ya kamata a yi sai an koma matakin farko kuma wannan wani abu ne da zai ɗauki lokaci kamar ni da kai yanzu mun riga mun yi kuna ba ma jin ƙauri na jikinmu to amma idan ana so sai an koma baya sai an koma mataki na farko yara da za su taso an haife su sai al'umma su ce to ya muke so so ake yi miji da mata su zama partners kawaye su rike hannun juna su tafi tare ɗaya suke to su ma sai an fitar musu da an zo shawara waye zai yanke shawara domin duniya ta tabbatar da inda aka ce mutan tsuntsu biyu baya mulki a bishiya ɗaya su ma sai an fitar musu to sai a koya musu tun suna yara misali su zama haka in ba haka ba za a samu matsala in ba haka ba kuma sai an koma na gargajiyar da cewar a koyawa miji shine mai gida jagora a koyawa matar gida ita ce mai bi kuma mai ɗabakawa su tashi a haka ta yadda in an zo an haɗa su za a samu wannan hamani din idan an yi haka wani zai iya cewa malam to da za a yi a kare tasirin wancan batu na globalization da ka kawo wanda shi yake tayo abubuwan da malamai ko masana suke zama su fitar cewa ga abin da ya kamata a yi eh, shi yake kawo katsalandan ya zo ya katsalandan ba tare ma da an sani ba sai dai a ga yana nan a ƙarshe ya warga zama duk abin da aka kasa cimma buri gaskiya ba wanda zai iya kare kansa daga tasirin globalization domin waɗanda suke can gabashin duniya kamar su china sun yi iya ƙoƙarin su daƙile su da kusa da kaifin globalization amma ba su iya ba saudi arabia ta yi iya kokarin ta kada mata su shiga mota eh, kada mata su yi tukin mota kada su je aikin gwamnati kada su fito ba hijabi kada su zama mawaka ka fahimce ni da ire-iren su har su zaɓe ma ba sa yi amma gashi globalization da ya kwankwasa kofa suka ki budewa ya sa karfi yana kokarin danna kofa sai ya balla ya shiga ƙasar saudi arabia domin ina kyauta su ba da dewa aka ce mata za su iya zaɓe ba da dewa aka ce mata za su iya tukin mota da sauransu kaga tasirin globalization wani tasiri ne wanda Allah ya kawo mu lokacinsa ne zamani kuma shi ya kawo wannan zamani saboda haka ba wanda zai iya cewa wannan ba zai tasiri ba illa iyaka malamai da iyayenmu su tashi su yi ta kokarin dakusar da kaifinsa ta hanyar kiraye-kiraye ta hanyar sababbin nazarce-nazarce gwamnatoci su fito da kuɗi a sake kallon al'umma a yi nazari a yi bincike a ga kuma yanzu menene ke faruwa kuma yaya ne hanyar da za a bi a dakusar da wannan abu

tahiya da karkata san babu tahiya ma sake wa mutum zawa muke sai doro mutum doro muke sata sai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta Jamila na'am kin ji shatan Nijar mhm. <laughs> wai balle an ce mai gida wai tahiya a karkace <laughs> Yau wato Jamila me zaki ce game da maudu'inmu na yau? Gas maza da ke dukan mata. Maza da ke dukan mata gaskiya. Ko da yake naji an ce akwai matan da ke dukan maza. Mu dai bamu gansu ba har yanzu. Amma an ce kan da akwai kin san ɗaya daga cikin ma binciken da aka yi ya nuna cewa matan sau da yawa ba su da inda za su kai kukansu. idan sun je gida sai a mera su a ce to me kika yi mishi kamar misali a jamhuriyar Nijar ban sani ba yanzu in an yi tanadin dokoki mm. amma mace kowane irin duka mijinta ya mata mm. idan ta kai shi wajen 'yan sanda za su ce to ai wannan abu ne na cikin gida ku je hmm. ku sasanta haka suke ban sani ba in yanzu hmm. in yanzu an ɗauki wani mataki amma har gobe da wuya ki ga jami'an tsaro sun shiga gaskiya kuma kin ga kafin ma kai kan wannan jami'an tsaro din ko da gida ka kai kukanka haka za a ce maka to ai me kai ne laifin me kai aikin san babban kuskuren iyaye su ji suke daga sun armar da da diyarsu shi kenan sun gama gaskiya mace kowace irin yasu kowace irin wahala take a gidan mm. miji ko ta balle in yana dan ba su wani abu ko mm. daga ta zo tashi tashi tashi tashi ko ma tashi tashi tashi kwarai da gaske kenan akwai matsala kuma da akwai matan da su suke maganin cewa ai ya kamata a ce in su ba doke su ba kamar ma ba zaman aure suke ba me yake janyo irin wannan tunanin amma ba ki ji wani ya ba da amsa ba wani mm. wanda yace wata mata ta ce mishi ita in ba dukanta aka yi ba ta jin daɗin jima'i subhanallah a cikin amsoshin da muka kai mm. amma ce shi ra'ayin shi duka ko jaki ba a duka ballantana mutum gaskiya bai dace ba malamanmu kuma malamanmu su ma suna da matsala malamanmu da watan za ku gafarce ni malamai banda tsinuwa magana ce <laughs> saboda yanzu wani zai ce a tsine mata mm. amma magana za ki ga sun san gaskiya malaman mm. amma wallahi sai su rika dannewa ba sa haɗi saboda su ɗaukaka wani jinsi akan wani. Kwarai da gaske. Za ki ga namiji ko ya yi laihi matar shi ta kai ƙara. Mm. Wallahi sun sani sun sani amma sai a bashi gaskiya ita a bata laihi. Gaskiya. Tsakani da Allah za mu tsaya gaban Allah. Sosai kuma ɗaya daga cikin abin da ke na. fina-finan hausa a cikin fina-finai ni abin yana yana bata min rai saboda ba za mu kalli fina-finan turawa ba saboda al'adar za mu ga tsiraici kwarai da gaske mun zo kan nollywood shi kuma ba al'adunmu ba ne ba to sai muka zo kan kuma fina-finan da za su nuna al'adarmu amma a koda yaushe sai kin ga an mare sai ki miji ya dauke mace da mari shine zaka gani mari da harbi da kafa to ni da na saba ganin haka amma da yake da kananan yara yanzu sai kiga cewa abun bai dace ba sosai suna ma kukan cewa ake dukan mata eh, haka sosai shugabannin masana'antar fina-finai idan kuna ji gaskiya gaskiya ya kamata ku ɗauki matakan gyarawa kwarai da gaske. To ma saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagi. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu wanda yau ban san sunan shi ba. Sai gobe ina Allah ya kai mu. <laughs> Kinga ga ya kin ga <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.